Hausawa Top TV tashar al'umma. Yau Hajiya Jidda ta yi magana a kan mata waɗanda in an ba su kuɗin cefane suke zuge kuɗin cefanen domin su zuba a adashi. Hajiya Jidda ta yi magana mai kyau dukkan wata mace da kai ma namiji ku tsaya ku saurari wannan bidiyo nata domin ta yi jawabi mai ratsa zuciya dukkan macen da take aiwatar da irin wannan halayya to ki gane cewar wannan zuge kudaden da kike yi maimakon a dan ci mai daɗi sai ki ki zubawa yaran ki su ci mai daɗi to babu shakka babban laifi ne amma kamar yadda hajiya da ta faɗa ba a hana mace ta rage ba amma me a san irin yadda za a yi gare bidiyon na ta kwana. Kina ɗaya daga cikin matan da za a baki kuɗin cefane in aka baki kamar naira ɗari za ki cire naira casa'in 90 naira kenan sai ki cire naira casa'in ki ɗauki naira goma ki je ki dafa abinci da ita. muna ɗaya daga cikin matan da za a ba mu kuɗi za mu je mu ɗauka mu je sauran 90 naira ko kuma sauran da ya rage da yawan daga ciki ba ma ka raba biyu ba za ka ɗibi kuɗi da yawa a cikin kuɗin cefane ka je ka saka a adashi ko kuma ka je ka saka a asusu da sunan kai kana saving abin da nake so mata mu gane shi ne ina su smasha za mu saving kuɗin nan idan ba mu ba yaran mu abincin da ya kamata su ci ba wannan kuɗin da aka ɓoye za su hito ne su ƙare a asibiti. wani namiji ne ya mani wannan message din ya ce da Allah dan annabi in yi ma mata gargadi da irin wannan abun ya ce shi ba wa yana nihi a saving kuɗin ba saboda yana da amfani kuma yana ganin yana ganin amfanin shi amma abin da ya ce shine kuɗin da aka bada a ciyar a yi ƙoƙari a ciyar ɗin saboda yara suna buƙatar girma suke yi suna buƙatar abinci mai kyau suna buƙatar abinci wanda ke gina jiki to idan ba a ba su irin abincin nan ba yara saka ga mutane za a ringa tunanin ko mai gidan ne baya bada abinci ko kuma a ga yara da kaya gudun gudun gudun ko kuma da kaya ɗaya kullum kullum kullum sai a zo a ringa tunanin cewa kila mijin ne baya bada kuma shi ya san yana bada shi wannan ya ce shi ba gari ɗaya suke ba sai ya zo ne idan ya shiga gida ya ga kaza ya ba kaza kuma ya san ya ba da kuɗin abin nan amma ba ya cewa komi zai fita ya je so kayan abinci ya ajiye zai ba da kuɗin da za a sai ma yara kaya amma still zai da iske babu sai dai shi zai je so kayan nan ya ƙara badawa saboda za a ringa saboda bai iya ya zo ya ringa gani yaran shi na cin cima wadda ba ita ba ce a ce saboda haka dan Allah da annabi mata ba wai an ce kada ku yi saving ba yana da kyau a yi saving yana da kyau a yi adana yana da kyau a yi adashi yana da kyau a yi ajiya amma kuma ba a the detriment of ƴaƴanka ba ba wai kuma ka cutar da kanka ka cutar da ƴaƴanka ba ai ta cin cima mara kyau ai ta cin abinci mara kyau ai ta cin abuwa mara kyau saboda shi kanshi ya ce mana abu abu ne da suke yake suke discussing tsakanin su abokan su kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba suna complain akan wannan abun ba su jin daɗi wasu kuma ba su iya gaya ma matansu da Allah da annabi maza mata a taimaka za ki iya saving amma a ringa yi ana saving din ana yi ana dan dubawa an san abubuwa bare yanzu da abubuwa ma suka yi tsada mazan nan sun ce suna wanda suke yi kenan sun ce suna iyakar kokarin su suna bada yanda har ma za a iya dan saving din kuma a samu a samu abinci mai kyau so da Allah da annabi mata a duba in dai za a yi adashin a yi shi mai hankali ba wai a ɗibi kuɗi gaba ɗaya a zuba a asusu ba yara su zauna suna lahan-lahan a rasa me za a ce babu abincin kirki yara suna kama da kamar 'ya'ya masu ciwon yunwa. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo na Hajiya Jidda babu shakka wannan halayya ce ta mata, amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, wasu mata ne suke aiwatar da irin wannan ɗabi'a. Za ka samu cewar namiji idan zai fita a maimakon cefane misali 500 ne yakan iya ba bada 600 wasu fa mazan kenan domin diddan ta samu ita ma a ciki wanda za ta rage ta ajiye za ka samu wasu matan ma a wanda suke ragewar wannan kuɗin da suke ragewa za ka samu sukan ajiye shi ne ko da ta kwana idan misali yau ya fita bai samu ba da wannan kuɗin za su yi amfani wajen a ɗora wani abin da za a samu a girka wasu matan kiran wasu kuma sukan yi ne domin adashi yau kar a ce za a yi biki ba su da kayan da za su sa su ne siyan sutura gasa a tsakaninsu domin duk irin waɗannan abubuwan su ne yawanci sukan sa mace takan yi irin wannan adashi domin diddan ta ringa siyan abubuwa kuma za ka samu wata ba don ta taimaki mijinta ma take yin wannan adashin ba biyar ba za ta iya tsinana masa ba to ya kamata mata mu sani cewa idan miji ya bada kuɗi a san inda za a tattala idan kika tattala kanki kika tattala domin idan ya samu ke za ki ji daɗi idan bai samu ba ma ke za ki ji rashin daɗi da haka mu sani mu gyara wato irin wannan mu'amala kamar yadda hajjiya jidda ta faɗa to ba da wannan abu da hajjiya da ta faɗa sai bidiyo na gaba inda ta yi shi akan mutane waɗanda suka kasance sukan yi roƙo a koda yaushe kuma za ka samu dukkan waɗanda suke irin wannan roƙo zuciyarsu tana mutuwa ne ga dai bidiyon da hajjaji da ta yi akan waɗannan mutane ɗaya daga cikin mutanen da kullum sai dai kai ka karɓa gurin wani kana ɗaya daga cikin mutanen da kullum kana kuna kina kan roƙon mutum abu ko kuma kana kan tambayan wani abu wani mutum ɗaya ɗin nan da kullum bai iya cewa bai da shi kullum aka tambaye shi yana badawa kullum aka tambaye shi ya yi abu yana da kuna yin tunani ku tunanin ku ga mutanen nan ba su gajiya ne ko ku su mutanen nan ba su son a yi musu to ga ansa ta zo su ma irin wa'annan mutanen ana ce musu mutane masu bada ko ana ce musu givers su ma suna so a basu su ma suna so wani ya yi tunanin suna buƙatar wani abu ya basu su ma suna so suna zaune a ɗauko kyauta a basu komin ƙanƙantar ta abin da muke so mu gane shi ne kamar yadda kai ma kake so a yi maka abu kamar yadda ke ma kike so a sauƙaƙe miki rayuwa haka shi ma wannan mutumin na gefe wanda ake karɓa kullum gurin shi shi ma yake so a bashi wani abu shi ma yake so a kwatanta mishi ba ya ce a biya shi ba ba ka taɓa iya biyan shi mutane da suke son badawa mutane da hannunsu yake a buɗe ba su son a biya su suna jin daɗin su taimaka amma su ma da daɗi kafin ka miƙa hannu ka ce ba ni kai ma cikin hannun nan ka cika shi da wani abu kafin ka miƙa shi Bincike ya gwada cewa duk mutumin da ya saba roƙon abu, duk mutumin da ya saba tambayar abu kuma yana samu, to da wuya da wuya ya iya cire nashi ya raba da wani ko kuma ya samma wani kuma da wuya ya iya ɗaukan abin shi ya ba wannan da ke bashin akwai mutanen da ba haka suke ba akwai masu bada amma bincike ya gwada cewa yawancin mutanen da suka saba karban abu gurin mutane yawancin mutanen da suka saba kyauta ko kuma a yi musu ba su samun zuciyan nan da su ma za su ce yau kai mutumin nan da ya saba yi mani ai ya kamata ya gaji ni ma bari in bashi wannan kanin baban naka wannan baban naka wannan maman taka wannan kanwan maman taka wannan yayar taka wannan kanin naka da kullun shi ke yi kullun shi ke yi shi ma yana so wata rana a ji daɗi a ɗauki wani abu ko mene ne ko mun kankanta shi a bashi ko min kuɗin shi ba wai an ce a bashi daidai yadda kuɗin shi yake ba ko min wani irin kaya yake sawa ko mun wuce irin rayuwa yake samu ko biliyan nawa yake samu a rana yana so shi ma ko mun kankanta abu a ɗauka shi ma a miƙa mishi yana ƙara sa kyauta tana ƙara gyara zumunci kyauta tana ƙara tana ƙara sa ƙauna kyauta tana ƙara kusantar da mutane mutum zai ji daɗi ya baka yau ya kuma ƙara maka gobe don Allah kafin ka miƙa hannun ka ce za ka karɓa gurin wani. To kamar yadda ku kalli wannan bidiyo na Hajiya Jidda babu shakka abubuwan da ta faɗa zahiri haka suke za ka samu a yanzu mutane sun kashe zuciyoyinsu wajen roƙar wato jama'a. za ka samu mutum a maimakon idan misali babu ce ta sanya shi yi wannan roƙo a maimakon yanzu ya gabatar da uzurinsa da ya sanya shi ya roƙo ya daina wannan roƙon sai ka samu roƙon ya zama masa Nabi'a, ya zama masa jinin jikinsa a yaushe idan bai yi roƙo ba baya jin daɗi so ka sani dukkan wani wanda ya sake yana roƙo ko da yaushe kamar garwashin wuta yake roƙarwa kansa don haka idan bukata ce da kai wadda ta zama maka dole bayan da za ka yi za ka iya zuwa ka roƙa a baka amma kada ka sake ka kashe zuciyarka wajen roƙon mutane sannan ga waɗanda su ma suke bayarwar allah ya hore masu kai idan ka samu komai kuɗin mutum ko miliyan nawa ya bawa baya kamar yadda hajiya da ta faɗa shi ma wanda ya kasance yana taimaka al'umma yana son shi ma zai ji farin ciki wani wanda yake a kasansa ya ɗauki wani abu ya ba shi kyauta wannan abin yana faranta wa dukkan wani wanda yake da kuɗi yau mahaifinka ko dubu goma yake da ita ko miliyan goma yake da ita kaɗau dubu ɗaya ka bashi ka ce gashi a sai magi ko aiwaye wallahi sai ya ji daɗi saboda me ka tuna cewar shi ma fa yana gabatar da uzurarka kai mai kyauta duk da kuɗin da yake da shi da haka idan mutum yana taimakawa ya kamata kai ma irin da kaɗan samu ba wai za ka iya masa abin da zai daidai da labul ɗinsa ba A ka dai yi masa abin da shi ma zai ji daɗin tabbacin cewar e shi ma ya cancanci a yi masa wani abu kuma zai ji daɗi da fata allah ubangiji ya sa dai mu gyara a nan muna ƙara amfani da wannan dama wajen ƙara godewa wa hajiya jidda wajen faɗakarwar da take yi wa al'umma a kodayaushe, kuma allah ya sa mata a mizaninta wato na ladan ya kuma kai ladan ga wato iyayenta su ma Allah ya ba su lada saboda dukkan wani ɗa da ya gabatar da wani abin alheri to fa babu shakka iyayensa ma za su samu addu'o'i daga waɗanda ya yi wa abin alkhairin. Allah muna roƙonka idan iyayen hajiya da suna nan dare Allah Ubangiji ya raba su lafiya idan kuma sun mutu ya ubangiji Allah ya ji kansu ya masu rahama Allah ubangiji ya samu dace kuma Allah ubangiji ya sanya mutane su ringa amfani da abubuwan da suka ji domin babban abin da ake so mutum idan ya ji an faɗakar da shi akan wani abu da halayya da yake yi mara kyau to abin da ake so ya dakatar da wannan ɗabi'a ya ajiye ta ya dawo ya ringa aiwatar da abin alkhairi shine abin da ake so. to mun gode da bisa sauraron mu da kuke a kowane lokaci masu sauraron mu